بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجار لله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو زيادة الله سبحانه وتعالى وعامل لما يريد wanda ma sha'a kana wa malam ya sha lam ku. wanda cikin yardarsa da ganin daman ta muke samun kanmu a wannan mafi mai albarka ina roƙon sai datar da mu da abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da fata muna roƙon ka ya Allah ka samu gani kuma ku ƙarfin ta mu wajen kamarce masa Allah madaukakin sarki mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babu limana yake babu karahatul halif fil bayt wa in kana sadiqan babin da ke nuna karhanci da kyamatar zai rantsuwa a kasuwanci ko da bai gaske kake idan bai dace ba mutum zai sai da abin abinsa sai ya rantsu wallahi ni ma abin nan abuna kaza yi wallahi ni ma ban sami shi kaza ba wallahi in ba dan kai ba ma ba zan sai da shi haka ba kasuwanci ya shafi ne saya ya shafi ne sayarwa wallahi ni kudi na zai kai in da ya shiga kaza wallahi ni sai ka rage mu wallahi ni raina ya jiya kuma kudi na zai kai ba dukkan su bangare jin abin kyama ne yin wannan rantsuwar ta musamman sun da gaske kake yi in tana da gaskiya to babu amfanin kayi rantsuwa don ka karfafa gaskiyar data balle kuma galibi yakan biyo ƙarya cikin rantsuwa Allah ya kare mu saboda haka wannan ya shafi masu kasuwanci kamar yadda muka yi a baya ya shafi kowa da kowa sai aka ware ɗan kasuwa kuma don me domin shi ne na rish tana faruwa ta wajen sa ana alaman ha'inci ana samun ta ta wajen sa za mu ji a gaba cewa rantsuwan tana iya kawo sanadin karika ciniki don ka gaya mutum ya kuma yadda saboda musulmi ne ka rance masa abun nan nima ba ban sane shi naira dubu ba alhali ɗari takwas ka samu ko ɗari tara inda zai saya dubun ka ɗari biyu ya ma kaɗan kana so ka kai ga ɗari uku ko biyar amma sai ka turka da gariya Wannan ya ce za ka iya samu amma kuma wannan rantsuwar tana kawo sanadin tauyuwar albarkar wannan kuɗin da ka samu sai ka tara su izin ya zo kai ta tara kai ta tara kana ƙara kuɗi kana ƙara tsada kana tara ana gama tilin ɗin kuma sai Allah ya bijiro maka da damuwoyi ciwo ya samu babanka ciwo ya same ka ciwo ɗanka gobara ta can asara ta nan ka tara kudin kana so ka canja business kana shiga wani business ɗin sai da mai su duka sai kuma ka dawo ne kai muna hukun damuwa amma lokacin da kake samun ba ta so a san ma kana cikin samu Allah ya tsawo ka مالك عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقه للسرعة ممحقه للكسب متفق عليه وانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقه منفقه للسعه yana sai da kaya mana yana kawo ciniki yana sa a sayi kayanka yana sa ka tara kuɗiyar yanzu. walakin ma haɓasu lilkas yana tauye samu wala yana cire albarkan samu sai ga ka samu alhali kuma abin ya ƙin albarka wannan yana nuna mana cewa lallai ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an ce ma kuma nafsuhu wa zahabul barakat min yana rage albarka ko ya rage yawan samu kuma albarka an ce babu ita a abu kar ka ɗauka wai abun ne kawai da kansa za ka ga da yi daraja a zai yi daraja ya ba da kuɗi mai yawa amma sai daga damuwoyi sun ma kuɗin yawa sai ga lokacin da ba ka samu ba ka da wannan damuwar amma da zaran ka samu kuma sai damuwoyin su to galibi za ka samu mutum yana samu ya daga tambayar kansa yayin da yake samu kuma damuwoyi suke yawa to yana da kyau ya tambayi kansa samun nan kuwa ta hanyar da ya dace ne ko bai dace ba domin la shakka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yake yanzu matsalar ana cikin wani yanayi na wahalar rayuwa abubuwa suna tsada wani zai iya fito da kayansa ya yi tsadan ce ka sauka ka sassauta ce wallahi ma kaza na samu alhali na da ne abu ba na yanzu ba ne ba a wacce ya zuwa amma ya rantse don wa mutane tsada ko zai yi ya tara albarka a ya tara riba ya tara kuɗi amma zai yi season din ya wuce mutane su shiga yalwa shi ma kuma ya nemi jin daɗi da kuɗin to a lokacin kuma sai Allah ya kama shi sai jefa wa ɗansa rashin lafiya zai yi lokacin da ya gama tara kudin filin ɗin ya bushe lokacin kuma filin ɗin wani ya bude ta wajensa wanda zai je neman abu wani shi ma filin ɗin ya zo sai mun guna masa ya kunta ta masa shi ta kawai ka rike faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya amu wa fil ard yarhamukum man fis sama in za ka tausaya wa mutane ana cikin kunci kana da ajiyayyen abu ba laifi bane ka ajiye abu a shari'a kisa a shari'a ta zo da yan kasuwa kala biyu tajirul muftakir wa tajirul mudir mai tsayar kullum kina al-mudir yudiru malahu wa ha halan wa hinan wannan kuma muftakir zai ajiye sai lokacin bukatar sayar abin ki kawai shi ne ka ajiye abin da al'umma suke bukata kuma a halin da suke bukata sai kuma ka boye shi sai ya sai an shiga wani yanayi na kunci ka zo ka biyar musu biyar da kake so haka za su yi mugun saya don babu wannan bai dace ba saboda haka halin da al'umma suke ciki suna bukatar sauki suna bukatar sauki yayin da ka yarda cewa in na yi sauki Allah zai mun kuma na yin da sai ka samu lafiya yayin da shi ya nuna maka kar ka yi sauki lokaci ne kar ka bari damar ka ta wuce na'am za ka samu kuma za ta wuce kuma kai ma damar wani za ta wuce a wutan ka ko ba kuma kuma Allah zai iya jaraba ka da wasu musiba duk da cewa Allah yana jaraba mutum da musiba haka kawai ban ya ga dama sai jaraba ka da jabuwa ya ga shin ka tantance a tsoka ko jaraba ka don wani sanadi da ka aikata wani laifi saboda haka yana da kyau mutum ya kiyaye daga cikin magabata akwai da musiba ta same shi ɗan kasuwa ne mai kasuwanci mai cin riba amma wata rana kawai sai ga al'amuran kasuwanci sun dagule ya zauna ya yi tunani yake cewa shi a tunanin sa wannan rikicewan kasuwanci bai faru da shi ba sai akan mutuna ma wani da ya taɓa yi shekara arba'in da suka wuce arba'in ba mutum da ya tuna ya mutu nawa arba'in tana bai manta ba kuma yanzu da musiba ta same shi yake ganin wannan ne sanadi yanzu wani ba zai tuna mutum nawa ya cuta ce ke ba a business ɗinsa ya cuci mutum nawa bai sani ba wani ma ya zai ce mun mutum ne an ne ya aike ka zan iya cutarsa saboda ba mutum ba ya tura mun ko yana mun fatawa sai ce masa to ai ya fitan can da kyautata ya la'alla kyautatawa ne tambaye ka ina ka samu da ke koyarwar addini da Allah ya shiga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ai da irin haka ya jawo su da yawa saboda haka su kyautatawa kowa sawa'un ka san shi ko ka san shi ba musulmi ko musulmi ba ka san a ina alkhairi al-muhim kiyaye hanyoyin tara dukiya da kuntata wa al'umma na'am za mu iya samu amma mu gane cewa ba na sai albarka ba kuma albarkar shi ake bukata Allah ya samu dace ba ne قال عن ابي قتاده رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثره الحلف في البيت فانه ينفق ثم يمحق duka ma'anar su gida ne wannan yana jan kunnen kada mu kasance masu yawan rantsuwa a kasuwanci ka zo ka gaya mutum kudin abu shi ke su bai gamsu ba shi ke nan ya gamsu ya saya amma ba amfanin karen ne masa kuma yadda mun sha faɗa kuma ba daidai ba ne kai da kaje sayan abu dole ka kura ne kaya sai ka san nawa ya samu nawa shi ya siyo sannan kuma kai a karan kanka ka ga cewa zo kai ga ya cancanta ka bashi a shari'a ba ta ce wannan ba yana iya gaya ma gaskiyan wannan abin dubu ɗaya na siyo amma dubu biyu na siya yarinyan yana so ya siya in baya so ya bar ma kuma ba riba a ciki to mu gane cewa riba ba ninki riba shi ne riba ba wani zai iya so kayan dubu ɗaya ya dubu biyar yau ne ke kawai wannan riba har da riba ce a ba duk alal ma ku kankani sai ya zama riba saboda haka sai ka san da riba sai ya zai shiga in ka sani ba kuma yawan riba ba matsala ba sai dai kawai kullum dan kasuwa duka auna kasuwancin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa san barka da dan kasuwan da san ake da ba'a da san hanki da shitawa yana da saukin tsari yana da saukin sayarwa Allah ya samu dace wannan hadisi ko babi na karshe shine karshen maganganu da baya ya kawo mana game da rantsuwa sannan mu gane cewa wannan hannun da ake mana cewa makaruri ne makaruri ne in fa ya jiwu a kan gaskiya kenan in kuma karya ta biyo bayan ta ya zama a yamin zahu wanda yana cikin mubika abubuwan da suke nutsar da mutum a wuta Allah ya kare babi na gaba ce babu karahati an yas'ala al-insan bi wajhi Allah azza wa jalla ghayra al-janna wa karahata man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi babin ya kunshi abu biyu ma'ana ba a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ce ina roƙonka bi wajhi Allah alwajhu yana daga cikin akramun ashiya ga mutum mutum fuskarsa wata abace mai daraja shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna buwayarsa a kanka ya ce abin da kake da shi mafi darajar ka sa shi a ƙasa, shukran lillahi subhanahu wa ta'ala kisa sa ka tashi sallah sai ka ajiye goshinka a ƙasa. ka nuna wa Allah cewa kai ba komai bane kenan to shi kuma Allah da kansa ya bai wa kansa sifatul wajh kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram wannan malamai suka ce wannan yana nuna Allah yana da wajh wannan shine mazhabu ahlus sunna wal jama'a cewa Allah yana da alwajh walakin alwajhu hu yaliqu bihi fuskar Allah ta cancance shi ya sanya take shi ya san kimar da shi ya san darajar to ba a roƙon Allah in ba aljanna ba kasancewa alwaji min ashrafil ashiya to sai Allah ya hana ta roƙi wani abun duniya bi wajhi la in ba aljanna aljanna ita ce a'la ma yarzabu al mafi girman abun da dan adam yake so a rayuwarsa gaba daya su ga kafirai wanda za su shiga coci su ta ihu ita hayaniya Allah ya kira ibadatu muka'an wa tasbiya kiwon bane da da ruhi da sauran amma da za ka tambaye su za su ce maka nuridu janna aljannan ne ita muke so saboda haka aljanna ita ce a'la ma yarghabu al-insan mafi girman abin da dan adam yake so ba a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani abu na duniya da wadda sai dai ka roƙe shi aljanna sai dai ka roƙi Allah ne aljanna ya zo cikin hadisi kuma da muka karanta la yus'alu bi wajhi Allah illa aljanna ba a roƙon wani abu na duniya da fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala in ba aljanna ba zai wani ya gaya maka cewa akwai wasu hadisai da suke nuna wata addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar wacce take nuna akwai amfani da wacce a cikinta daga cikin wannan addu'ar akwai hadisi da imam tabarani ya ruwaito wanda yake nuna haka Sheikh Abdul Wahab ya kawo wannan hadisi a kitabu tauhid Sheikh bin Bas kuma da yake sharhi Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh da yake sharhin wannan kitabu tauhid din sai kuma yake sharhi yake cewa akwai hadisin da yake nuna wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin addu'a a ƙarshen da yake cewa a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah an yahulla alayya ghadab aw yanzila bi sakhatuk لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله أول رواية أول وجه كنت إيه؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أولا أني إيه؟ كنت أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وكلماته التامة من شر السامة واللامة تعبدوا أن الأحاديث من السكين هنا أرجو اجعلنا بوجهه وفي إنجلتي وإن الأحاديث malamai sun jidda su cewa a hadis ne mawuduwa wasu kuma da'ifa mana wasu masu rauni ne wasu masu wasu ma bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka la ya ce maka ihtijabi biha ba ta iya zama hujja akan wannan hadisi da muka karanta wanda shi kuma ya inganta riwayar su Abu Dawud to duk da cewa ala fardi annahu sahha kuma kai da ya inganta malamai sun ba da amsa cewa wannan addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa inna ma sa'ala ma yastalzimu bihi Janna. ya roki abin da zai gadar maka da aljanna ba ka roki abin da kawai mujarrad ya yantahi bi duniya ba kamar ka roki Allah ya bani kuɗi yi aure Allah ba ni kuɗi sai mota Allah ba ni kuɗi in yi kaza kamar wani kenan da aka ce za ba ka miliyan ja na samu miliyan na ga sai sai kike sai sai bu masara sauran kuma take bane to iya ilimin sa game da miliyan ba ta wuce wa'annan bukatu ba saboda talaucin sa bai zama ganin su ba iya abin da zai faɗa ke wani halin kuma za ki a baka miliyan wani laifi a a da zaki na sauƙin sauƙi a wurin da ake mun yanzu ya jin ya samu wani kuma ya yi waya zai fi katuwa kowa da irin damuwarsa yasa ba kowa ne Allah zai ba ki kuɗi ya fara tunanin barin gode wa Allah subhanahu wa ta'ala barin yi wani abu na ibada barin wani abu na gode wa Allah barin ma iyaye barin yi kaza barin yi kaza mai amfani ba kaɗan ne wani ma ranar zai haɗa baki to kaga wayannan abubuwan da aka roƙa liwajhika alladhi ashraqa fi dhulumat a ƙarshe ce ne an yahulla alayka ghadab an yahulla alayya ghadab أو ينزل في سخط لك الأقبى حتى ترضى أو أنت كما أعوذ بنور وجهك الذي في السماوات والأرض وأنا كما أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته هو كالشيء ومن شر ما خلق أي رب ومن شر ما خلق ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة معناها دي وات أبوه عليه وانجا tuqarribu ila aljanna shi za malamai suka ce in ma ka ji wannan addu'ar to addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama da yayi bi wajhillah ko bi nuri wajhillah in ma ka dauki a cikin su inganta to shi bai roki amfanin duniya zalla ba wa inna ma sa'ala ma yudkhilu aljanna ashe za ka iya roƙon Allah bi abin abinda zai saka aljanna aw ma yusabbibu laka dukhul aljanna sannan lissafi ya sake kara bayanin cewa wa ba shi ne wannan hadisi da muka karanta min jumlatil adillatil mutawatira min alkitabi was sunna ala isbatil wajhi lillahi ta'ala wannan hadisin suna tabbatar da Allah yana da fiska fa innahu sifatu kamal domin ita fuska siffa ce ta cika siffa ce mai daraja wasalmuhu ghayatul linnas kace Allah bai da fuska kuma wannan matuka ce wajen tauye kimar Allah subhanahu wa ta'ala kamar ka ce Allah bai da ido ko baya gani ya zama kenan ya zama kawo kenan wa hada nafs wal nafsu idza kana nafsan fi bani adam لا يجوز نسبه فنسبه إلى خالق بني آدم من باب أولى الشيء ذاك صفة الله ذاك نمو صفات الكمال ليس صفة تنسيب kisa duk masu kokarin kore sifofin Allah malamai suka ce an kawo ila ma huwa sharrun min sun fada cikin abin da ya fi wannan sharri shi Allah yana da hannu ka a bai da shi kaga kenan bai da shi wannan tawaya shi kuma Allah bai dace ka sifanta shi da tawaya yana da shi kuma ka ce irin na ɗan adam ne bai dace ba mun shi din ba ɗan adam ba ne sai ka ce yana da shi irin wanda ya dace ne shi don kafirai ma sun yadda Allah ya da abu sai sun wulakanta Allah suka ce ya dawo maglula ta bal ya dawo qalat al yahud yadu allahi maglula kullat aydihim ولعنوا بما قالوا لكن بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء so da cikin da aka kawo sifar Allah yana da hannu kace yana da hannu kama ya liku jalali yana da fiska kama ta liku jalali yana da kafa kama ya liku jalali amma kan ka ce kafa sai ka ga taka hannu sai ka daga naka fuska sai ka kalli taka a wannan kuma tana kokarin nuna kamar ta Allah irin taka ne على ركبة الأنفة وإن السماعين تطريب للمعنى ذلك نونا بك معنى قبل يزولة قطع أما بأينا نونا تسمية كتاب على ركبة الكتاب كل ما كان لله وكان لخلقه فإنما يشتركان في الكتاب جد أبن يكيبون الله كما يكيبون باو الله وصنع أكاني أسونا كيف أبن يكيبون wannan rajin ne da tufiya da suke cewa mai Allah يا bai wa annabi sifarsa da ya kai لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرؤوف ويا الرؤوف الا من الرحيم بقى كيف تجدون الا يا سمع النبي يا زمشي tunda ya ce masa ra'ufun wa rahim to aya mafi sauki da ka iya wa mutane raddi sai ce bayan haka ne mutane ma sun zama Allah subhanallah domin ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatar mana cewa wa kana Allahu sami'an basira inna Allaha sami'un basir da yazo kun dan adam ma sai faɗa masa فلا تعلم على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه وجعلناه جميعا بصيرا هذا زي ما في الله ممكن ممكن الله ولا عقيدة الحلول كده الحلوليون سلم سوى الله زي إيه زمان مسلم سنة إيه زمان الله والعياذ بالله wanda hankali salimul aqli bai kamata ya wannan saboda haka da ala kulli hal duk abin da kan jira wurin Allah to ka yarda cewa kamar yadda zatin sa laisa ka mislihi shay haka za su yi ba su yi. kisa imamu sahabi yake cewa alqawlu fi zat kal qawlu fi ittifaq abin da za ka faɗa a zatin Allah daidai yake da abin da za ka faɗa a sifar Allah subhanahu وتعالى إذ وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا تفرق أهل السنة ما جمع تنسل ولا تتكبر جبايا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أي إيمان إذا أقول الله يتفى الذكر بذلك الكتاب شرع القرآن من الجرمى ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن رد يتفى الذات الدين صلى الله عليه وسلم ala ma yaliku bi jalalillahi wa azamati abin da ya dace da ruwayar Allah da girmansa fa yuthbituna lahu ma athbatahu li nafsihi fi kitabi suna tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatar wa kansa a littafinsa wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masa shi ya tabbatar masa da shi wa yunkuna anhu mushabahati al-makhluq suna kore wa Allah bai yi kama da halitta فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات kamar yadda zafin Allah bai kama da zafin ka ba bai kama da nawa ba bai kama da kowane halitta ba Allah ومن نفاها فقد سلبه فقد سلبه الكمال wanda ya koya wa Allah waɗannan ya cire masa kamala in ka ce Allah baya gani ko bai da ido da zai gani bai da kunne da zai ji ka cire masa kamar ka mai da shi wani abu ya rauni kamar yadda wasu mutazilawa suke cewa ita sifatul kalam ma kamar sifa ke da dukkan halittu da Allah baya magana sai halittu magana in yana bukatar magana sai ya dauko ta ta wannan hankali ba zai kawo wannan mali haka mutazilawa suke faɗa نسمي شرح الطحاوية في باب صفة الكلام لابن أبي العز الحنفي ذاك جمع كان وجه قوي شرع وأن سكي قرن شوى زنشان ألا مخلوق فإنه صفة من صفاته لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى saboda haka wannan bayanin kenan game da ni wajhullah da kuma tabbatar mana da sifatullah cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala in za ka roƙi za ka yi roƙo da sifatul wajhi na Allah subhanahu wa ta'ala to ka tabbata aljanna za ka rusa ba aljanna ba to nemi wani daga cikin sunayensa ko sifofinsa ka roƙe shi da su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i kai su zauna ma kanu ne. kuma asma'ullah tawqifiyya ne tawqif abinda hankali baya shiga ciki haka nan shi haka zan faɗa ko shi an ne kawai ba ka da wani tunani a kai da haka shi sunan Allah in ka ce wannan sunan Allah ne ta tambaye kai na ka samu shi in baya aya baya hadisi ya ce wannan ko da abun ya yayi kama da sifantuwa da buwayar Allah amma bai gaya wa kansa cewa suna ne daga cikin sunayensa ba sunayensa tauhidiyya Allah ya samu gane wannan hadisi na gaba shi kuma ya shafi bangare na biyun wannan babi shine mai wa da man'i man sa'ala billahi ta'ala wa a bihi wannan hadisi shi kuma yana nuna mana kyama ga mutum da zai zo ya roƙi abu dan Allah ka hana shi kuma zai roƙe ka dan Allah Allah zai ce a bashi in ba za a bashi ba ba to a gaya masa kalimatun tayyiba to kuma ko da kuma an ba shi an biyo bayansa da wata magana to bai dace ba gara ba a ba ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake hana mu aikin da muke yi na alheri na kuɗi mu biyo bayan su bilman ne wal azza la tuntilu sadaqatukum بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس شنو yadda kudinsa ri'a annas shi ma yana lalata aikin da bai sani ba shi yasa a gaba da ce qaulun ma'ruf wa maghfira khairun min sadaqati yatbawha adam ga yawa mutum da ce mai daɗi ne zo ya roke ka a ga yawa kuri yau da yakan ji ta yi mutu kai ma ka nima yanzu ta kai na nan amma dai ka yi hakuri yau gobe ka dawo ko wani lokaci duk da cewa mutane wato eh, sun haifar da fudano tsika a kansu ta dalilin ne kwaɗayin abin duniya da kuma mai da tasawun ya zama kas mana bara ya zama sana'a wannan ya sa da dama wani zai zai roƙe ka billa amma sai ka tuna cewa wani ya taɓa mun haka alhali shi ba mabukaci ba to ala hal da in ya sa Allah a cikin harkarsa to sai ka dubi girman Allah ka gaya masa zance mai daɗi ko da ba za ka ba shi ka ce yi hakuri shi ke hadisin da yake nuna mana wannan hadisu a wani ibn umar radiyallahu anhu ma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه وأنا حديث يجي عبد الله بن عمر يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجي من استعاذ بالله فاعيذوه والاستعاذة هي سأل بالله أن يجار ويمنع من شيء mutum ya roƙa don Allah a kare shi daga wani sharri wani ya biyo shi zai cutar da shi ya nemi agaji da kai don Allah wani ya biyo shi zai ci masa mutunci kana da yadda za ka iya koya shi kana da damar da za ka kare shi amma ta nuna kai ba ruwanka addini ya hana wani Su wanda ya nemi agaji don Allah ba a yi ba za ku yi ƙoƙarin kare shi ku yi ƙoƙarin yadda za ku yi mu gaba a cutar da shi ba wa man sa'ala billah fa aqulu wanda yake a bani dan Allah a bani ya danganci me zai ce a bani a baki ma yantafi'u bihi ko a baki a baki ma yatadarraru bihi fala yuqa a baki ma yuzi ghayrahu fala yuqa dole ka duba wannan mutum ba zai zo suna fada da wani ya ganka kana da ike ce dala taimaka mun da ike daya ban da kai da Allah ba ka sa abin da zai da kuma ka ga ba za ka bayi ba idan da kai kokari kai abin da ka sa kan da su ka ce abin wannan zai ce da Allah ba na hukunta ta kai ma ba na ka bane ba na ku fi insan la ya tafarra bima laysa inda baya aikin alheri aikin lada da abin da bai da shi ko abin da ba na shi ba wa man da'akum fa ajibuhu wanda ya zai kira ku ya shirya liyafa la'alla walima la'alla haka kawai ya samu wadatar kasuwa musamman halin da muke cikin sai ko Allah ya fito farat a je kasuwa ga ana tekniki al'amura sun ware an samu yalwa wani ya kira ka cin abinci don murnar wannan to kaga annabi ki amsa sahabbai suka kira zan Allah da sallallahu alaihi wasallam haka kawai ziyara ya rasulullah na shirya maka wata liyafa ana kiran da ma'aduba kira mutum haka kawai ba da yini sai dan godiya wa Allah ko dan wata bukatar ka da ta biya ka ji daɗi kira a ci abinci a gode wa Allah Allah bai ke ku amsa har ma a wani wajen yake cewa wa in kunta sa'iman fatu lahu وإن كنت مفكرا فأطعم إذا كان عزمي كتبني وكما الدعاء kuma ba azumi ka a wani riwaya kuma ya nuna cewa in kana azumin ma ka iya karyawa malamai da suka jimma a hadisan duka suka ce mutum ya kira ka ka amsa in kana azumi ka fahimci in ka mai bayani ba zai rasa ba zai baci ba in kara ka azumi in koransa zai ɓaci to ku kashe wannan azumi domin na fila ne wannan amsa kiran kuma wajibi ne to wajibu idan ta'arada ma'a nafsi kuma wajibi sai a gabatar da wajibi inda ta'arud kenan ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه في wanda ya maka alheri to ka masa tufici ya maka alheri to yi kokari ka cewa ka yi masa wani tufici cikin nan zai yi ka iya masa lubashin ta hanyar wata rana kai ma ka nemi wani abu ka kai masa misali kana kauye wani ma ihsani ya aika ma da riga ya aika ma da wani abu da ka ji daɗi to a ɗabi'un ku na yan kauye ana iya samun wani ɗan kiwon ki zakara wani ya kiwon wani abu haka na kauye ku zai iya ɗaukowa shi ma ya kawo wa mai birni da yake birni tunanin ma bai ji kan irin wa'annan abubuwan ba sai ga abun bai da kima a fanka kawo masa sai ji daɗi sai ya yi murna to ka yi wannan zai yi ba ta da shi to za ka kalli kuma wa nafsa illa wuta fa in lam tajidu ma tukafi'unahu ku ga me za ku yi shi ba fadu lahu ku kuma ta addu'a kuma addu'a ba ɗaya ba ku yi kai har sai yawan addu'a kai a garin da ke kai ai wannan ya kai matsayin cikin kana ta kai haka kuma yana iya yiwuwa hadiyar da aka maka ba ma yadda za a yi ka iya yi wa mutumin mukafa Allah ba ka da tsarin isa zuwa gare shi ya zo maka rabi wasu ba ta hanyar wani wanda ya kawo maka ɗin sai ka karrama shi sai ka masa ihsani la'alla ya karba la'alla ya gode ya ce ya gamsu ko kuma ya bari shi ya maka ne bisa ko kuma zai da aka aiko shi an hana shi karɓar wani abu kuma dai yare abinda da cikin yake nuna mana a ƙarshe shine ka zama zo mutum mai itira da ihsan mai sanin an kyautata masa za ka iya sanin haka ta hanyar jikinka ya yi motsi ko aljihunka ko na fasa motsi wannan ko bakinka wannan kuma shi ne hakikatu shuku shi ne godiyar da Allah ya ce da in shakartum la nan an maka ihsani to ka gode da kafafunka ka gode da bakinka ba ka lamsa mai ka ce alhamdulillah wannan babi da wannan hadisin ya kare sai babi na gaba ke babu tahrimi qawli shahisha للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى wannan babu yana da maganganu da ɗan dama wanda samun tauhid ma ya kawo shi za mu karanta abin da ya shafi babin insha Allah ta'ala darasi na gaba za mu faɗaɗa shi kuma kamar yadda ya zo cikin kitabun tafi kafin mu tsallaka babu nahi an nufasa ba fati عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك متفق عليه wannan hadisi yana nuna mana cewa inna akhna ismi akhna bi ma'ana auda ko kuma a azal mafi kaskanci mafi wulaƙanta daga cikin sunaye shine mai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin a wajen mutane ko a wajen masu fada su suna ganin sharafu ne wa hudu daraja ne da ɗaukaka a wajen Allah kuma kaskanci ne shi rajulun ta samma malikin amla sarkin sarakuna to irinsa kuma malamin malamai irinsa kuma shugaban shugabanni irinsa kuma sarkin sarakuna duk irin wannan a asalin ne na nuna cikar isa da buwaya duk da cewa daga cikin magabata suka ce idan bai faɗa yana nufin malikul muluki duniya sarkin sarakuna ne na duniya mana a garinsa ko a duniyarsa da yake rayuwa ba sarki irinsa wasu daga cikin malamai suka ce ba ne ibn hazm wa ghayruhu min al-ulama suka yi a akan wannan suka ce cewa babu wani abu da zai nuna mutum yana kokarin tashabbuhi da matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala ala kalfihi ko a nema masa mafita ba domin yin irin waɗannan sifantuwa ne da sifar Allah shi ya sa galibi ko mutum ne zai yi abu shi ka ɗaya ce mu ta yi kaza malamai suka yi inkarin wannan don me domin nuna isa ne nuna ɗaukaka ne nuna daraja ne kuma sifar ce ta Allah Allah ne kaɗai zai yi abu ya ce inna na'u ka wannan uslub ne na jam malamai suka ce dilala ala al'azamati wal kibriya shi yasa yawmul qiyama Allah ya tada mutane zai ce limanil mulkul yau malamai suka ce iya nan wajen Allah zai yi shiru limuddati arba'ina sana ba amsa daga baya zai ce lillahi to da ka mulki na gaba ɗaya da jabaru da azama na Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda yayi kokarin shi ta a wajen Allah yake cewa al-kibriya Rijal, girma na isa barko ne a wajena to da ka duk wanda yayi sa'in sadari ne da Allah subhanahu wa ta'ala to zan ga bayan shi ana zan wulakanta shi shi za kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutumin da zai kaskantar da kansa yayin da Allah ya daga shi ya nuna shi ba kowa ba ne sai Allah ya ɗaga shi a idon mutane ba kuma duk wanda zai nuna isa da ɗaukaka wa ba abu ma sai Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi to kasancewar sanya wa kai irin wannan suna yana daga cikin abubuwa da suke nuna isa da su kamar kekeniya da buwayar Allah subhanahu wa ta'ala sai zama mafi kaskancin abu a wajen Allah mafi wulakancin abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala so da haka mutum bai kamata ya rika kokarin sifantuwa ko a sifan daji ko a gaya masa ya rika jin daɗi da irin waɗannan alƙaf da wasu suke gaya wa mutane wani daga cikin yin wa'annan sifofin kuma za ka ji ana girmama wani saboda kyautarsa sai ka ji ana ce masa mai hannu duk dama wannan sifar sifa ce ta Allah wanda a cikin hadisi ya tabbata cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannun dama aka ce kuma wakilta ya daihi yami cikin hannayen Allah dama ne kaga duk mutumin da za a ce masa mai hannu duk dama sifa ce ta Allah wai saboda yawan kyauta da hagunsa da damarsa duk bayarwa suke ko da suna bayarwa yana da yawan kyauta dai ba zai kai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba zai isa ya sifanci da sifar Allah ba saboda haka wasu bayanai da suka shafi irin wannan dangane da girmama mutane da ɗaukaka su fauka mustawahum yana zuwa nan gaba insha Allah saboda haka mun shiga cikin kitabun tauhid zai ja mu lokaci da yawa har mu mutu takwas saboda haka za mu ajiye a nan ba za mu iya shiga babin da ke bayan sa ba har sai mun kattare abin da ke cikin wannan babin to haka za mu takaita a nan abin da muke yi kyau a yau Allah ta sa jiki ne za ta kasa da muke yi kuskure Allah ta yafi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله babu wasu hanyoyi da mutum ne da ke neman taimako da kan yanzu ko yana nema taimako a bai ba ko yana nema taimako a kan yanzu ko yana nema ne cewa insha Allah akwai shek sani ahmad da yake gabatar da tafsir ne ranar talata to an tafi sati hukun sati hudu insha Allah azza wa jalla za a dawo ranar talata za a ci gaba da karatu Allah ya ba da bikon jiya بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد cikin wannan karatu da muke na karshe ana ya kawo ta kalma shahin sha da daidai su da malikin muluk ita kalma ce farisiya da ba shi ba ne amma ma'anar su ɗaya da malikin muluk mun sun tafi na gaba duka za mu karkare wannan bayani sannan akwai yan uwa musamman yan kasuwa suna kuka musamman da rashin ciniki da rashin walwalar kasuwa suna bukatar addu'a kafin addu'a ne duka muna musu nasiya da su zaman to masu da domin dan adam dama eh, yau ka samu ne ko makara rasa in daɗi ya zo ka gode wa Allah in wahala ta zo ka yi haƙuri kuma ka gaya masa ka sa ido shi ya san lokacin da zai yayi masa to da yawa muka samu kanmu cikin sauri wani daga ya samu ciwo yau yana so ya warke gobe in yi addu'a ko aka je karanta fatiha ka tufa a wajen ko ka sa a wata shayi shaye ya warke da sai ga kamar ƙarya ne amma likita zai iya ba shi kwayoyin sati guda a yi ta dabi a lissafe har ya kare da warke ba kuma sake koma ko likita amma Allah ne ba za a iya masa haka ba yana da kyau mu zama to masu hakuri idan Allah ya jarrabe mu kada mu yawaita kuka yawan kukan shi kansa yana nuna alamar rashin yardar mu da kaddara Nabi sallallahu alaihi wasallam sai na Ali radiyallahu anhu yake wanda ya yawaita shagawa ila zan to ta annaba ya shi rabba kamar yana kai kara gun Allah ne to shi Allah shine la haula wala quwwata illa billah ana shine wanda in ya jarrabe ka da wahala gunsa zaka kuma in ya maka daɗi gunsa zaka to Allah ne kadai ne wannan sifa shi yasa daga cikin addu'a da ake yaba Allah la malja'a wata manja ninka ita ilai ba abu kira ba mafita sai gunka kai ka kawo bala'in kuma kai za a ce a ce ka yayi don ka ce masa kuma shi ya san yau shirin yayi sai ka jira amma ka ce gobe ko yanzu yanzu to oda kenan su kuni ma jalisi ga oda ce wannan yanzu yanzu to bai dace ba Allah muna roƙonka kara mana haƙuri da juriya duk abin da gajar da yau da shi Allah ta ba mu ko kuma zuwa da ita wannan kasa da muke cikin damuwa Allah ka yaye mana Allah mun sani cewa ba ta jarraba bayan da kunci da damuwa sai kana son su Allah ka samu cancanci kaso Allah ka yaye mana dukkan damuwa Allah ka yalwata mana rayuwa malamin mu da yake biyo duk dadin da ba ka ji yanzu kai ka san ya fi ga rashin jin daɗi ku karka tuna shi sai ka gode wa Allah cewa kana yalwa kana tafiya kana komo. amma shi yana tsare a wurin duniya wanda ajiye kanka da kanka kai ka ga dama ka ajiye kanka tun safe an dare a cikin ɗaki ka gwada yin wannan ka gani sai ka tuna halin da yake ciki da Allah kana mantawa da wata addu'a amma yanzu da kunciyoyi da Allah ka sa shi ciki ko kai ma aya yi maka وأنا أقول في سنتي أمنا الله تبيا من المباتمون عن خير تراتنا لبكي أنا تبام لا ننسى أكون جزيزا ولا بلاني يعني عن شكيزة الله تعالى مجيزة الله من الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك لا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين